tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da biyar ga watan agust shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na dari biyu da sittin da bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sahihu muslim na al'imam abulhussein muslim bin al-hajjaj allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani ya yi mataki da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah madaukakin sarki gafarta wa malam har yanzu muna ƙarƙashin kitabu tahara a ƙarƙashin babin da ke bayani akan shafa akan ta inda a yau al'imam muslim yake cewa haya buni ya haya قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض فقال هزيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فبال فقام <clears throat> كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إليّ faji'tu fa qumtu inda akbihi hatta faraga wani hadisi alima muslim ya same shi daga malamin shi yahaya dan yahaya shi kuma daga malamin shi jarir dan mansur daga abu wa'il abu wa'il ya ce kana abu musal ashari yashaddidu fil bawli abu musa ya kasance yana tsanantawa dangane da al'amarin fitsari waya bolu fi ƙaruratin in ya zo zai yi fitsari a cikin kwalba yake yin fitsarin tsoron kada fitsarin ya fallasa ya yi ta tsatsi ya fallaso mashi waya ƙolo ya kasance so da dama yakan yi jawabi da cewa inna bani isra'ila kana idza asaba jilda ahadihim baulun qarabahu bil makarid yake cewa ai su banu isra'ila ya kasance idan fitsari ya shafi fatan ɗaya daga cikinsu duk inda fitsarin ya taba to zai nemo alkama shi ne kutsara fatan wurin madadin su wanke ko dai ya sa aska ya reda wurin ko ya kama wajen ya sa alkama shi ya guntule shi faƙala fato sanda huzaifa ya ji wannan sai ce lawadittu anna sahibakum ta ce kash naku so da a ce mutumin naku layu shaddido haza tashdida da dai baya tsanantawa kamar wannan tsananin da ya ɗauka da ya fi falakadar aitu ne ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce hakika na samu kaina ni da annabi na tamasha wata rana muna tafiya a tare fa'ata su ba fatan halfa ha'ifin sai annabi ya je wajen wata bola a bayan wani shingi na wasu mutane faƙama kama ya koma a hadukun fabala sai annabi ya tsaya kamar yadda ɗayanku yake tsayawa ya fi tsari a haka fantabattu sai ya ce fantabaftu minhu sai ɗan nisance shi na ɗan jajiki na fa ashara ilayya sai annabi ya min ishara Faji ita sai na zo ma'ana kira ni haka fa qumtu inda akibihi da na zo sai na tsaya a saitin bayan shi hatta faraga har annabi ya gama fitsarin kun ga sabai suna da saiti da kan gado ishara kawai aka yi mai shi har ya gane mai ake zuwa yi an gane don mutumin da ishara ba ta mashi ko to yana da matsala kun gano ishara ya isa mai hankali amma wani ishara da magana da fada da duka da ba sa mashi irin waɗannan mutane su ne inuhum illa kal'an ɗani balhum azal jama kuna gano wannan mun tattauna a baya dangane da halaccin yin fitsari a tsaye amma wannan shaddadawan da shi abu musa yake shine malai ce qauluhu yushaddidu shaddidu Filbauli, haufan min an yasibahu shay'un min rashashihi abinda yasa yake wannan tsanantawa Shi ne kada fallatsin fitsari ya taɓa shi annahu ra'a rajulan yabula qa'iman yanda abin yake Abu Musa ne ga wani mutum yana fitsari a tsaye fa ya ce wai haka amma kai kuwatar da kai afala qa'idan me zai hana wannan fitsari ba za ka yi shi a tsuguna ba ثم ذكر قصه بني اسرائيل daga nan sai ya ambaci wancan kissa na banu isra'il kun ji dalilin da ya sa mutumin da tsugunan ma a cikin kwalaba yake yi to kaga in ya ganga kana yi a tsaye ba karamar jarima ce ka yi ba haka ne allah shi kyauta kauluhu maganan da ya ce wa ya bolo fi ƙaruratin abu musa ya kasance yana yin fitsari a cikin kwalba fi sunan abi dawud ya zo a cikin sunan abi dauda ya ce babun firrajili ya bolo billaili fil ina'i sun ma ya ba'ahu indahu abu dauda ya ce ga babi da yake bayani dangane da mutum ya fi tsari a cikin fo. sai kuma ya aje shi a ɗakin ya kwana da safe sai ya zubar ya halatta ko bai halatta ba ya ce an hukaima an hukima bintu umayya bintu ruqayya bintu raqiqa an ummiha qalat kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qadahun min idan wannan hadisi al-imam abu dauda ya same shi daga hukaima ce yar umaima yar ruqiqa ita kuma daga mahaifiyarta ruqiqa tace كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدح <clears throat> nabi ya kasance yana da wani ɗan akushi min ida wanda ice ne aka kwalfa cikin shi aka rarrake shi ta ta saririhi wanda yake ƙarƙashin <clears throat> gadon annabi ya bolu fihi bin laili in annabi ya ji fitsari sai ya sauko sai ya ciki shi ne yanzu fa yi modernizing ɗin shi ya zama ne ya zama ko babu laifi jama'a kun ga fita cikin dare yana da hadari ba wallahi fitan dare ya da hadarin gaske ba wai jarunta ne ka ce kai kana fita ko lokaci ba ka tsoron komi ba hmm. baka sa abin da dare yake tattarawa ba ne inda ka san abin da dare yake tarowa to da baka rika fita kullum kuma kowane lokaci ba an fahimta saboda in dare ya yi ko to dai lokacin kara kainin shaidanu ne kunji ɗaya na biyu da daddare duk wani cuta da kaga ya gagara magani ko to da daddare yake sauka musamman daren laraba an gane wannan ba yau laraba da daddare ba wannan daren alhamis ne yau talata daren da zai biyo baya shine daren laraba da wasu dararen ma ba shi kaɗai ba ne sannan mafi yawancin asirai da matsafa suke harba wa mutane su cutar da su ko da daddare suke wannan aikin sannan kai ka san miyagun mutane sun fi fita cikin dare domin cin kasuwan muguntansu tashe sa yana daga cikin hikima idan Allah madaukin sarki ya azarta ka za ka yi gida ko in so samu ne ka yi bayi a ɗakinka in ka tashi bukata ka shiga bayi yi bukatanka idan kuma ya zama ba ka da shi saboda ba kowa ne zai zama yana da mallaka ko yana da wadatan da zai yi hakan ba to da ka riga fita haka kai a kai to gara kai ma ka sefo ko kuma ka samu wani ɗan roban son wata sai ka riga tsari a ciki sai ka samu wajen da za ka iya yin tsarki gara da ta kai asibanci ka je ka zubar da ka je ka fita wani abu zai faru da kai <laughs> kun fahimci wannan gaskiya al'amari wannan shine abin da ya fi dacewa mutum yi tunda dai wannan abin gashi ya tabbata a nasti akwai lokacin da annabi ya umarci wata baiwa ya ce ta je ta ɗauki wannan fitsari ta je ta zubar da ta ɗauka ta je ta madadin ta zubar shine sai ta ɗauka sai ta shanye kun gane to shine da ta dawo annabi ya ce ina fitsarin sai ta ce ai ta shanye sai annabi ce je kyauta wuta ba zai ce ki ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya taimake mu wani hadisi al-Imam an-Nasa'i ya shi a cikin kitabu tahara babul bawl fil ina'i a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan fitsari a cikin kwano ko koko ko roba ko po kusan abin da muke maganganu kullum a kai shine mata idan suka aje ko yara suke fitsari a ciki sai su bar fitsarin ya ta zarni a wajen ya kwana da kwanaki shine problem ko kuma ya kasance mutane suna da suna da bayi a ɗakinsu to amma kuma sai a rika yin fitsari ko ana yin bahaya a cikin bayan da yake wata system ne ba tare da an yi flushing ba bala'in da kuke tara ma kanku a ɗakunanku sakamakon wannan inda kun san shi da ku daka yana faruwa ba ko kuma ya kasance bayin ƙila ba mamaki flowes ɗin bayin inda ruwa yake zirarewa ta ƙasa fita mai yiwa ya toshe madadin ya zama an gyara sai abin ruwa yana taruwa har sai an rika bi ana kwalfewa inda kun san bala'in da kuke barin makankwa irin wannan yanayin ko da ba kai haka ba rashin sanin ciwon kai ne da rashin sanin addini da rashin ilimi yana daga abin da ke haifar da wannan ba don yadda ya kamata mutum ya gyara gadon shi ya gyara shimfiɗin shi wajen kwanciya haka ya kamata ya gyara baya inganta shi an gano wannan da kyau ko saboda mahimmancin kicin bai fi fa mahimmancin bayi ba mahimmancinsa ɗaya ne har ma lokaci bayi ya fi kicin mahimmanci don kicin za a iya ɗaura tukunya a nan a girki haka ne kuma ko girkin waye amma yanzu ya kai ga tsuguna a nan wajen da hankalinka kuna fahimtar wannan ku shi sa ya kata mutane zama suna da kan garu za mu zo babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi inganta bayi a cikin littafin sunanin ne, za ku ji kuma za ku rena kanku da yawa za ku je gaban ɗakin su malam abin gunin ban kyama abin gunin ban takaici Allah madaukin sarki ya kiyaye qawluhu inna bani isra'ila kana idza asaba jalda ahadihim bawlun karabahu bil makaridi yace su banu isra'ila sun kasance a lokacin da duk fitsari ya taɓa fatan ɗaya daga cikinsu to sai nemo abun gutserewa kamar alkamashi sai guntule ko ya gutsire ko ya reda wannan fatar madadin ya wanki a wani bayani na wasu malamai suka ce tufafi amma anan ya ta'abiri da mai gild. ta nan mutum zai taka tsantsan kada mai fitsari ya taba shi domin ni na san fatan hannu ta da saukin zafi a kan fatan cinya haka ne suna taka tsantsan matuka da wannan to shi sa sai abu musa yake wannan tashi daidai din yani aljildul lati kanu Ya yace abin da yake nufi shine fatan da suke sawa ba fatan jikinsu ba fata domin a da bano isra'ila rigunan fata suke sawa koyin da za ka je ka samu wanda har yau suke kan dutse ba sakko ba za ga mafi yawancin tufafinsu ne Fato ne allah ya kiyaye wa yi samitu abu a shiyahi mai ya hamilu haza ala zahirihi hakika babban malami ya ce yana gina limamul kurtubi akwai daga cikin malamansu akwai wanda yake gano wani hadisin fa zahirin shi ne za a fassara shi shi sa ne mana duka fassarorin guda biyu a farko na gaya maku fatan jiki ala zahir lab kenan ma abin da yake na zahiri na hakika na daidai shi ne rigunansu ne da wandunansu da sulkunansu na fata da kwarjallansu da ɗan tofi da suke sawa idan ya zama fitsari ya taɓa shi to sai su yanke shi da alkamashi waya kolo wannan malami in ji al'imamul kurtubi yakan ce inna zalika kanan minal isri allazi eh hummiluhu wannan yana daga cikin tsanani da aka ɗora banu isra'ila mu kuma annabi da ya zo sai ya sauke mana wannan tsananin da aka ɗora musu. allahu a'alam wannan bayani karanta shi a cikin littafin al-mufhim lima ashkala min talkhis kitabi muslim jizyin farko shafi na 472 qawluhu a cikin hadisin ya ce lawadittu anna sahibakum la yushaddidu hadha tashdida ce gaskiya na so da a ce mutumin naku bai tsananta kama wannan tsanantawa da kausasawa da yake yi ba kana abu musa al'ashari yushaddidu fil bauli a abu musa ya kasance yana tsanantawa dangane da al'amarin تتعاري وند بين ابن منذر وجه وجه هذا التشديد ابن منذر يا بين وجه ون انن تاوا نابو آه نا موسى الاشعري فاخرج من طريق عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع ابا موسى ورأى رجلا يبول قائما فقال ويحك أفلا قائد ثم ذكر قصة بني إسرائيل كما أبن دمك أنبتا أبايكو وبهذا يظهر مطابقة حديث هزيفة في تعقبه على أبي موسى wannan ne zai fahimtar da mu cin gyaran da abu musa yake mashi dama shi a huzaifa yake ma abu musa shi abu musa ne yake hanawa fitsari a tsaye shi ne huzaifa ya ce a'a ai ba laifi bane yin fitsari a tsaye domin na taba gani na muna tare da annabi annabi yayi fitsari a tsaye kun gano wannan da kyau ku kun ji inda yake mai gyaran fadan da yake mai shine fitsarin a a tsaye ba fitsarin a kwalba ba wannan bayani yanzu cikin fatawul bari sharhin sahihul bukhari ne ibnu hajar Jirgin farko shafi na ɗari uku da talatin wafi riwayatin kana abu musa ya shaddidu filbauli wa ya bolo fi karora a wani riwaya ga ce abu musa ya kasance na tsanantawa cikin al'amarin fitsari har yana yin fitsari a cikin kwalba fa'aura da huzaifa hadal hadis wannan ya sa huzaifa ya kawo wannan hadisi liyusahil Amar alaihi don ya sautauta wannan al'amari da abu musa yake tsanantawa wa inna ma kana tashdidu abi musa li annahu kada sami'a tahdhira min al-anjasi abin da yasa yana tsananta wannan kuwa ba wani abu ne illa hadisin da ya ji annabi yana jan kunni dangane da al'amarin najasa wa saha, sahha anin sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala ya tabbata annabi ya bayani dangane da kabarkan nan guda biyu ya ce innama la yu'azzibani wa ma yu'azzabani fi kabirin ko ma yu'azzabani ko wa ma yu'azzabani fi kabirin ana masa azaba kuma ba babban abu ya ja masu wannan azaban ba sai dai kana ahaduhuma la yastatiru fi baulihi ɗaya daga ciki in ya je fitsari kawai ha ga kawai yake buɗe al'auran shekaran fitsari ya ce amunan duk maza ne ai ba komi ai waye ai waye bai lura da inda zai je fitsari duk wanda yake da wannan ɗabi'a yana jefa kanshi cikin haɗarin azaban ƙabari kun gano wannan wala amri inna liktirazi hafan mala ya ce to dai mutum ya taka tsantsan abu ne mai kyau ya kaffa kaffa lakin na huyen bage an ya kona bi mai ƙidar sai dai abin ya zama gwargwadon yadda shari'a ta tsara wa ƙadar aina fi zamani na manyan shaddidu fi hada tashdida mala ya ce a zamaninmu ma akwai wanda muga yana irin wannan tsanantawa ya odu bi diddihi har ma yake yin abu yake kawo kishiyan duk waɗannan abubuwa abin da ya halatta ma ya haramta duba littafin kashful mishkil min hadisun sahihain a shafi na 249 allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi الإمام مسلم يتي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حول السند وحدثنا محمد بن رمح بن المحاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن, آه، بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن أروة بن المغيرة عن أبي المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرج من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين وفي رواية ابن الرمح فكان هنا حتى وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم مسح على الخفين وانا حديث الإمام مسلم يا ساميش دقاء قتيبة دان سعيد shi kuma ya ce al'imamun lais ya karantar da shi to al'imamun muslim yana da wani isnadi sai dakatar da wannan isnadin sai ya ce muhammadu ɗan rumim ya karantar da shi ɗan muhajir shi kuma ya ce laisu ya karantar da shi kenan laisu yana da almajirai nawa biyu almajirin shi na farko ne kutaiba ɗan sa'id almajirin shi na biyu ko muhammadu ɗan rumhi ɗan muhajir shi kuma al'imam muslim yana da malamai nawa biyu malamin shi na farko shine kutaiba ɗan sa'id malamin shi na biyu kuma muhammadu dan rumhil dukkanin su kuma hadisi ɗaya suka koya mai shi dan ka je makaranta yau an koya maka abin da aka koya maka wata makaranta a shekaran jiya ba wani abu ne ka ƙara ilimi ne yace an yi ibn sa'idin shi kuma laisu malamin shi shine yahaya dan sa'id an sa'ad ibn ibrahim an nafi ibn jubairin shi kuma urwa ɗan mugera ya ce baban shi mugera ta ɗan uba ya karantar da shi wannan hadisi daga annabi ya ce annawo kharaja li hajatihi wata rana annabi ne ya fita zai je biyan bukatan shi na tsugunu fatta ba'ahul mugiratu sai mugera sai ya bi shi bi idawatin da salka na ruwa fi ma'un a cikinta akwai ruwa fasabba alaihi hina sai ya zuba mai ruwan hina sanda za ku ji ɗaya daga cikin ruwa ya madadin hina sai ta zama mai hatta hina faraga min hajatihi yayin da ya gama bukatan shi fatawadda'a sai annabi ya alwala wa masa alal khuffaini sai ya shafa a kan hufin shi biyu wafi riwayati ibn rumhin a wani riwaya na ibn rumhin makana hina hatta ya ce a wajen hina a riwaya na ibn rumhin sai zo da kalmar mai hatta faraga haske da mai ya gama a wani ruwayan kuma hina faraga sayayin da ya ƙari sai ce wa hadafanahu Muhammad ibn al-Musanna Muhammad dan Musanna ya karantar da mu yace haddafana Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya ibn Sa'id bi hadha al-isnad kaman dai wannan isnadi inji al-Imam Muslim yace wa qala a cikin wannan riwaya na uku sai yace fagasala wajahahu sai annabi ya wanke fuskan shi wa yadayhi da hannayen shi wa masaha bi ra'sihi sai kuma ya shafi kan shi sun mamasa alal hufai ne daga nan kuma sai ya shafa akan hufin shi biyu muhallin shi shine shafa akan mai akan hufi yanzu misali fassaran idawa da tsantsan hausan zamani za mu ce mai kenan eh buta ɗaya kenan akwai malamin da ya ce Allah madaukin sarki mai gamdakatar ya ga idawa da idan shi a ina ya ce ya ga idawa eh amina wajen aikin hajji mutanen wata ƙasa ne ya ce ya gansu da wannan idawa ɗin eh mutanen yaman su ne sai kira shi don su mai bayanin cewa wannan abin sunanta idawa me ya faru Shi ne ya tambaye su kun gano wannan da kyau ko a ina kuka san wannan karatun karatun bulugul maram ba aka makaranta ba sai sa wannan karatun sai ta da ni wannan in ɗaya kake zuwa ba ka zuwa ɗaya ka shiga problem in ya ga yin magana idawa ba a don mai riga mun yi shi a can har yadda idawan take da siffanta da komai nata sai da aka bayani shi a can haka kuma haka gaba za mu maimaita a nan ba kinan kai mai makaratu dauke daidai kwana karatu kana bacci saboda tsaban gafala to bayan da za ka gane abin da yake yi Allah madaukin sarki ya kyauta malai ce wa haddasa haddathana yahya haya yahya at-tamimi qala na abul ahwasi an ash'afa an al'aswadi aswad alhilali an mugirata buna shu'ba qala بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة فكانت معي فتوضأ ومسى على خفيه wani hadisi al'imam muslim ya same shi daga malamin shi ya haya ɗin ya haya a tamimi kina akwai yahaya dan yahaya almi allaiti allaiti din shine tamimi saboda ni ku je ku binciki ku je ku bincika yahaya dan yahaya allaiti shine malamin maluku ai ɗalibin maluku shine malamin muslim ko ku akwai yahaya ɗan yahaya at-tamimi daban ko ku yahaya dan yahaya allaisi shi shine at-tamimi ku je ku binciko mana tarihin kuma ku bambance mana rana ce a zo da shi yace akhbarana abul ahwas an ash'af an al-aswad an hilal an al mugira bunu shu'ba qala za ku gane cewa kila mutum biyu ne kila mutum da in dai yahaya dan yahaya allaisi ne kai tsaye za a ji hadisin daga wa daga malik kun gano wannan da kyau ku za ka ji maluku yanzu wannan dan rage hanya ne mai kama da gyaran ansa ƙala ya ce baina ana ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wata rana muna tare da annabi wata rana muna tare da annabi za ta lailatin cikin wani dare izna zala sai annabi ya riya da zango faƙada hajatahu ya biya bukatan shi sun a fasababtu alaihimin min idawatin sai ya zo na zuba mai ruwa daga salka kanat ma'e wacce ke tare da ni kina annabi ya ji ya biya bukatan a can ya dawo da ya zo wajen da mugera yake sai mugera ya rika zuba mashi kun ga wannan Kina waɗanda suke ma annabi hidima na kula mai da ruwa suna da yawa akwai waɗanda suke yara ne kamar su anas da wani matashi kamar shi haka da suke rike da anaza da ita idawa din akwai kuma waɗanda ba su ba haka ba ne fatawadda sai annabi yi alwala wa masa ala khuffaihi sai kuma ya shafa akan hufi Mahallin shahid kenan al-imam muslim yace wa haddathana abubakar bin abi shayba wa abu kala abubakarin, abu bakr haddathana abu muawiya an al-a'mash yanzu wannan isnadin malaman da suka karantar da al-imam muslim malamai biyu ne malami na farko shine abubakar ɗan abi shaiba malamin shi ne mai littafin al-musannaf wa abu kuraibin ya ce abu kuraib ma ya karanta da ni wannan hadisin sai muslim ya ce ƙala abubakarin abubakar ya ce wa kenan ibn abi shaiba yanzu wannan isnadin da zai koro mana isnadin waye ibn abi shaiba to abubakar ibn abi sheba ne ce haddasana abu muawiya an al-a'mash an muslimin an masrokin, an al-mughira ibn shu'ba qala daga mughira dan shu'ba yace kuntu ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi safarin yace na kasance a wani halin tafiya tare da annabi faqala ya mughiratu sai annabi yace kai mugera khuzul idawa ɗaukan min wannan salka na ruwa fahastu ha a aikace mugera ya ce sai na ɗauka sun makarashtu ma'aho sai muka fita sansani ko inda muka yada zango tare da annabi fantsalaka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ni ma da muka kai wani wuri sai annabi ya tafi gaban nan hatta tawara anni har sai da annabi ya ɓace min faƙaza hajatahu sai annabi ya biya buƙatan shi sun maja'a sannan ya dawo wa alaihi jubbatun tun a lokacin annabi yana sanye da wata abaya saƙan sham mudayyiqatul kummaini wanda hannunta yana matsani kun gane fazahaba yukhruju yadayhi min kummiha annabi na ƙoƙarin zaro hannun shi daga hannun a bayan fadaqat alaihi sai zama ta matse shi sosai fa ya dahu min asfaliha sai annabi sai zama hannun ta ƙasan a baya fa sababtu alaihi sai na rika zubo mai wannan ruwa fatawabba'a annabi ya alwala a lis-salati irin alwalan da yake idan zai salla summa masa ala khuffaihi sannan sai annabi ya shafa a kan hufin shi sun masalla daga na annabi sai miƙe sai ya salla mun gano wannan da kyau ko mahallin shayar shi ne sun ma masaha ala hufaihi bala ya ce wa haddasa na ishaku bin ibrahima wa aliyu bin hashramin jami'an an isa bin yunus قال إسحاق أخبرنا عيسى yanzu a cikin wannan isnadi al'imam muslim yana da malami mai suna ishaq ɗan ibrahim da kuma ali ɗan hashram malaman shi guda biyu ne jami'an duka su biyun an isa bin yunus isa ɗan yunus ya karantar da su to amma a ruwayen da ishaq ɗan ibrahim ya karantar da al’imam muslim da ya zo sai ce ishaqa ya ce ƙala an isa bin yunus ƙala ishaqa shi ishaqa ɗan ibrahim sai ce a na isa madadin an isa bin yunus madadin an ana sai ce a na madadin ya ce isa bin yunus sai ce a na isa kun ji amanan malaman hadisi ko? har yadda aka karantar da su isnadin haka suke kawowa mun gano wannan duk wanda bai san yadda malaman hadisin suke bin dikin dikin wajen bin hadisan nan keke da keke ba ko shine zai je ta shirmi ga abin da bai sani ba Allah ya kiyaye yace an masruqin ƙala حد حدثنا الأعمش an muslim bin masrokin an al-mugira bin shu'uba qala daga mugira dan shu'uba ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ne ya fita daga sansanin sojoji haja ta hu dan ya je biya bukatun shi falamma raja'a yayin da annabi ya je biya bukatun ya dawo talaqaituhu bil idawati ya ce sai na iske annabi ina rike da falka na ruwa fasababtu alaihi sai na zuzzuba mai ruwan yana alwala fagasala ya daihe sai annabi ya wanke hannayen shi sun magasala wajahu sannan ya wanke fuskan shi sun mazahaba ya gasila aihi annabi ya yi ƙoƙarin zaro hannun shi ta cikin wannan aba ya wanke hannun shi a ta da ƙunci ne haka kaga idan aka ce za a zare ta aka za ta zaru amma aka ce za a fito da hannun rigar haka a tattaro haka a wanke nan to nan zai tare kun gano wannan da kyau ko shi ya hana annaba a ɗa zai ciro ai saboda akwai kunci a kan abin nan ɗin to shi ne sai zara hannun ta haka sai wanke ta ƙafa kira kun fahimci yadda abin yake Allah madaukin sarki ya ce na ke mu fadaqat al-jubba sai wannan abayan hannunta ya kunshi ya kunci haka fa akhraja min tahti jubba sai annabi ya fito da hannun ta ƙasan wannan baya fa ma sai annabi ya wanke hannayen wa masaha ra'asahu ya shafi kanshi wa masaha alal khuffaihi kuma sai ya shafa kan hufin shi thumma salla bi eh sun masalla bina sannan annabi ya miƙe mana sallah kaga a wancan ruwa ce sun ma a wannan sai fito da wata irin salla ce ta nafila ne annabi ya yi a a ta farilla ne limanci ma ya yi sun masalla bina ka kaga ce kawai ana ta maimaita hadisi ɗaya ne ba hadisi ɗaya ba ne duk wanda ya san duniyan isnadi ya san ilmin rijal ya fahimci me ake ce ma ilmul jarhi wa ta'adil da yadda ake binciken yadda haddan mazaje yake to zai gane ilimi ne ake ambaliyan shi a nan wurin Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace haddathana muhammad ibn abdullah ibn numair qala haddathana abi qala haddathana zakariya an amir qala اخبرنا اخبرني عروه Mugera? An عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء فقلت نعم فنزل على راهلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلن يستطيع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزئ خبيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما wani hadisi al-imam muslim ya same shi daga muhammad dan abdullahi dan numairin daga malamin shi ubayyu ya ce zakariya ya karantar da shi daga amir shi kuma urwata ɗan mugera ya karantar da shi daga mugerar ɗan shu'uba mugera ya ce kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ta lailatin ya ce wata rana da daddare ina tare da annabi fi masirin a wata tafiya da muka yi faƙalali a maka ma'on sai annabi ya ce ma mugera kai mugera akwai ruwa tare da kai faƙultu na'am sai na ce eh kun ji dalilin tafiya da mugera da aka yi an tambaye shi ne kana da ruwa sai ce e eh. fana zala ala rahilatihi da muka tafi muka tafi muka tafi sai annabi ya sauka kan abin hawan shi fama sha sai ya koma tafiyan kafa hatta tawara fi sawadin laili har sai da annabi ya ɓace min a cikin duhun dare ثم جاء daga baya sai ga can ya dawo fa afraktu alaihi min al-idawa sai na rika zuba ma annabi ruwa daga wannan salkan nawa fa gasala wajahu sai annabi ya wanke fuskan shi wa alaihi jubbatun annabi yana sanye da wata jubba min sufin na auduga ce falam yastati ay yukhrij zira'aihi minha annabi ya kokarin zaro hannun shi daga wannan jubba ɗin hatta akhrajahuma min asfalil jubba sai zama hannun bai iya fitowa ta haka ba sai dai fito da shi ta ƙarƙashi, faga sala zira'aihi sai annabi ya wanke zira'in shi wa masaha bi ra'sihi kuma ya taɓo ruwa ya shafi kan shi summa ahawaitu li anziya khuffaihi sai na duka dan in cire mai hufin shi faqala sai ya ce da'ahuma bar su fa inni adkhaltuhuma ne saboda ni na sanya huffi na kafana suna cikin tsarki ne wa masa alaihima sai shafa a kansu kun ji bayan da muka yi baya ku sai kai complete alula har ka wanke kafanka in ka sa hufi ko takalmi ko socks alula na gaba in ya kama ka to sai ka shafa a kansu amma in ba ka yi complete alula ba in haka ya kama ka ba zai yake shafan ba kun gano wannan sanda ya ka sa safan ka sai kai alula duka har ka wanke kafanka sai ka sa safan idan nan gaba ka zo alulan ka ta karye zaka sabunta wata to in ka zo alulan sai ka shafa kan safan ba sai ka cire ba in boot ne na soja ma in na yan sanda ne in na kowaye ko kambas ɗin ga ka sa in dai har ka riga ka ɗaure kuma ya kasance yana da tsawo ya rufe kafan ka tsaf kuma sanda za ka sa shi da sassinka ka riga ka yi mai ka yi alula tsabkasa kuma yanzu cirewan zai zama da mashakka da wahala sai kai ta warwarwarwarin igiya sai ka shafa a kan shi kawai inna dinu yusru lan yushadda dinu ahadin illa ghalabo al-imam muslim yace haddathana muhammad ibn hatim haddasa na ishaq bin Mansurin. قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن أروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضع وأنه وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ ومسى على خفيه فقال فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين wani hadisi alimam muslim ya same shi daga malamin shi muhammadu dan hatim shi kuma ya ce ishaqu dan mansur ya karantar da shi <clears throat> umar ɗan abi za'ida ya karantar da shi daga sha'abi shi kuma daga urwa ɗan mugera daga baban shi ya ce annahu wadda ya sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ne ya nemi ruwan alula ya tsuguna yi alwalan wa masa ala hufaihi sai shafa akan hufin shi fa lahu sai aka ce a'a ya za ka yi shafa akan hufi baka wanke kafa ba kaga dama annaba asali ne yake wanke kafa fa qala sai annabi ba su ansa da cewa inni adkhaltuhuma ne aini na shigar da kafafuna cikin hufi ne suna cikin tsarki an gano wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya taimake mu wannan shine karshen babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi shafa akan hoppi haka ne akwai wanda yake da tambaya dangane da shafa akan hoppi dan za mu kulla babin kuma mu bude wani kofa ce ga ta na an buɗe ta hagaga to kuma malam zai rufe ce bude mana wani kowa ya gane ba mai tambaya alaikum assalam ya hmm. eh mana ya shafa kan shi ne fa ana sallah takalmai ko ba ma soja ba wannan takalmin na ma ne na sha sallah da su kai ma naka za ka yi shafa ka za ka yi sallah da shi takalminka ba wani dalilin hana sallah da takalmi ya tabbata zamanin annaba ana yi shi sa hamidul fiki ya ce ba abin da ya sa mutane ke kyama da fada akan yin sallah takalmi ce jahiltar addini ya kai su shi ba san addini ba ne shi ba san sa addini da ba sai haka ga kan talikin hamidul fiki akan waɗannan hadisai guda biya cikin bulogul maram hadisin nanan <clears throat> na'am hmm. Hmm. faɗa kawai kai kace saba kan saba kan shiru mubtada babu khabari kai shiru ya ce shafa kan safa ya shiru to me ran ce na ce to mene kana ban labari ne ko tambaya kake yi ta halatta sai wa kuma kaji fa mun ma yi karatu kan shafa kan safa ka zo da kyau Na yana can amarya ta rike shi ba dole ka rasa hadisi ba Na hmm hmm kan safan ba haka muke magana kai ma baka zo ba eh a wannan katin ya kai sati uku ba da yin shi kana ina ok to shi kenan kaga maka aiki kenan sewa alaikum salam eh eh a ah, aikai kai kai ma baka zo karatun bane ai dukkan kuna cikin matsala ne adi wani katin marga mun yi ruwayoyi ne guda biyu suka zo eh famsahu bi ru'usikum wa arjilakum famsahu bi ru'usikum wa arjilikum wa arjilakum hukuncin shafa akan me wanke me kafa wa arjilikum shafa akan me safa shafa a kafa bid'a ne addinin yan shi'a ne ka gano wannan in sun yi sallah bai basi ba in sun je lahira kafan za a saka shi a wuta mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kyauta annabi yace ce duk wanda bai wanke kafan shi yayin alola to ranar kiyama kafan za a jefa shi a jahannama za a je su dauko shi a can cewa nan. Wa alaikum assalam eh, eh a wace ba ka yi da shi ba me yasa ba ka yi da takalminka ba wajen me in ka zo waje sai ka goge shi haka annabi ya faɗi duk wanda ya zo sai duba ƙasan takalmin shi in ya ga datti annabi ya sai goge shi sai shigo ya sallah takalmin shi duk magana da aka faɗi ya riga an gama karatu a kan shi fa duka ba ka da wani abin da aka faɗa sau da addini ba ana yi ne da tunanin ka ko ka ba ana yi ne da abin da yake daidai a cikin me a cikin nasi da shari'a sai wa alaikum salam. Eh. a eh. ah, fitsarin da yawa ne to ba sai ka sai babbo ba ko ba jama'a wai ciwaye idan mutum ya fi tsari a fo mai yiwa ya zuba a jikin kayan shi misali in ka sai karamin fo irin da yara ke nan mu gano ne ai sai ka sai katon fo ai ka gane wanda da ke wanda ana ganin shi ya yi daidai da kai ka san yaro ne sai a je mai dan karamin po in ya je lodi an san dan abin da zai loda a ciki ya kuma babba sai ka je ka nemo wanda yake da akalla ba kasar ba zai kwantenin 10 haka <laughs> yauwa in dai ka san zai taba tufafin ka kiyaye ba na ce fitan darar gaba ɗaya ba ke wani ka gane ai kamawa yake yi kaka tsantsan da bin abu sannu da kaffa kaffa shi ne abin da ya kamata musulmi su yi so da yanayi jama'a rayuwar nan kana nema ne ana neman kaye haka ne ka nema yadda za ka kare mutuncin kanka wani kuma yana ne yana ganin kanka ya nuna sau <laughs> kaga akwai matsala allah madaukin sarki ya taimake mu sai wa eh alaikum assalam Eh. Eh. a yana magana kan mutum ne ya duka ya fitsari tsarki in ya miƙe sai jona fitsari ya sauka matsala abin da ke faruwa mutumin da in ya zai fitsari na kama zakarin shi na yana jin haka in yana haka to shi ke haifar da wannan a ka gane wannan in mutum yana jan kana janye fitsarin to kamar ka ƙara janyo wani fitsari daga can bulada ne saboda bulada kullum da fitsari a ciki ka gane wannan da kyau ko idan adadin abin da zai sauka ya zo kana tsaye gama sauka duka ka fahimci wannan to kana tsarki ka tashi ba zai dawo ba ka gane wannan amma kana wannan haka kana karkana matsewa da karkadewa kana sa abin da fitsarin na biyo juju hos na fitsarin yana dawowa ne ka ji daya na biyu kuma ka je ka samu ka fito da zakarinka a makalla a mammatse za ka yi fitsari duka ta takura jijiyoyin maranka shi ne kana mai da azzakarin naka jikin ya sake to fitsarin da ya biyo tiyo ɗin ya zo zai sauka ka matse shi yana samun dama sai ya mai sai sauko ka zai zai na biyu ko ko mutum ya je ya zo tsugunan yana jin kashi yana jin fitsari yana jin kashi yana jin fitsari yana matsa kashin to sannan kake matsa kashin kana fitsarin na zuwa ne kana mai haka kana mai haka kun gano wannan da kyau ko to haka da kake mai jani'in jaka din nan to wannan jani'in jakan bai koma cikin bulada yana nan a hanya tsakanin bulada da fitsara da azzakarinka kana samu ka janye kashin ya koma tun kashi to kana miƙe sai fitsari sai dawo ka gano wannan in mutum ya dage lokaci bayan lokaci yana yin wannan bai bari ba ko to yana sababban mafitsarin shi da jijiyoyin wajen rauni ne sai cuta sai kama shi mai suna salfalin fitsari iza zama wajibi a kula a kiyaye ka gane ko to sai kuma na an su tambayin kowa to Allah madaukin sarki ya tambaye taimake mu babul mashi alan nasiyati wal imama wannan babi zai yi bayani dangane da hukuncin shafa alan nasiya an nasiyatin kazibatin khati'a falyada'u nadiya sanada uzzabaniya me yace nasiya shine gashin da ke gaban kai ta san larabawa suna da dogon gashi ba irin namu bane Allah madaukin sarki yace duk mutumin da ke karyata wa'azi yake karyata masu wa'azi ya karanta yake karyata alkur'ani da sunna ran tashin alkiyama Allah zai rike gashin gaban goshin makaryaci ne karyata irin wannan nasiyatin kazibatin khati'a wanda ya tabka kazamin ganganci sai ce falyada'u nadiya ya kira dangin nashi mana ya kira zugan nashi mana ya kira rundunan nashi mana sanar da uzzabaniya mu kuma za mu kira zabbaniyawa kalla la tuti'uhu Allah ce kakku mashi biyayya wasjud waqtar ribi to wannan babi zai bayani akan shafa alan nasiya me za ka ce almasu alan nasiya a ina ne almasu alan nasiya zamu ji sai ce wal imama da kuma shafa akan rawani yanzu ba mu bayani akan shafan takalmi kofi da safa ba za ka yi shafa kan rawaninka ana naɗa rawani naɗi iri-iri a kowanda za ga yi naɗi rawanin ana ya bar gashi a gaban nan gashi na waje ga rawani a bakun gani don yi ta sai fara shafo gashin da ke nan sai ƙara sauran shafa a kan rawanin amma ban da rawanin da aka ɗaura shi a kan me a kan hula wannan zai sauƙin cirewa rawani wanda eh sarakuna suke yi inda ba iya cirewa amma yanzu ma sarakuna an ce akan hula suke yi kama in ya zama zai ba shi wahalan cirewa kuma zai wahala wajen kwance mawali, kun gano wannan to sai shafa a kan shi kawai an je taro sarki bai sa a ga fuskan shi a ga irin shi ya zo a lula irin wannan kawai ya taɓa ruwa sai shafa a kan wannan rawan shi kenan ya yi kafin na cikin musulun sai martaba ci gaba da sallah sallah ta yi ya mun gano wannan da kyau ku ta akwai rawani wanda ake ake ɗaura kai kawai gaba daya in ban manta ba idan Allah madaukakin sarki kai mu sati mai zuwa in za mu ci gaba zan nado muku irin wannan rawanin ku ga yanda yake in ban manta ba sai a zo sai a nada sai a insha Allah to ne hukuncin mace ta shafa kan hijabinta sai mu zo katin insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum